saba gaba ɗaya mu a ce a tare na mana hankali muna gaba ana dawo da mu baya saboda girman Allah mu zo mu yi azumin nan mu daddage mu yi talatin amma wai a zo ana neman a ƙara dawo da mu ba sata nai kisa nai haba da Allah wani dai wani sittin saboda girman Allah da annabi ba ba comedy me ya faru ne naga kana ta to ai kashe shi kwaikwayo tun dazo to Allah na tuba joro ba dole ne zumba ba mai ne ne ka faɗa min don Allah ko baka da kuɗi ne in baka wani abu ai rashin kuɗi ne da sauki to kuma ana gaba ana mai da mu ba saboda girman Allah ai baya don Allah me ya mai da kai wane ne ya mai da kai aka jin radio ko je ma na gitaska yanzu baka jin jita-jitan nan da ake yadawa baka ji jita-jitan nan da ake yadawa da propaganda ana ta hada manu ba Mai ne ne kuma farkuganda. Propaganda jita nita ake yadawa. Jita jita na me? Ake yadawa jita jita. Wai wai ashe azumin nan ma da ake da akai ashe ba ma a watan muka yi ba. Ashe an samu ala watan da zamu shiga shine Ramadan. Let's go. A hau da wadaka. Ba a Ramadan muka ajumin ba. Ba a shi muka yi ba an samu matsala. Ashe wai watan da zamu shiga shine Ramadan. An samu matsala ba ma ashe a watan bai. To yanzu kana nufin me hai mun yi sittin sittin za ni. mun yi talatin a iska kuma za mu yi wani a banza talatin kaga ya zama sittin kenan na lillahi to yanzu sittin dai ni ko mutum na kashe azumi sittin dai yanzu dai a garin nan kai ni dai da ya fi sittin a allah gaskiya ni dai gani nake ko mutum na kake azumi su tun zai mun wahala a rana ai ni ma nan da ka gani daga nan bilala zai garin dan a ni ma dai gaskiya gara in koma yola don ko a shan yola ma a radu Allah ta biyu na rana mun ci a shan amma nan ashe kullum haidare kuma an yi talatin ashe hai an kara yin talatin kai